AZ Hausa TV on Education Solution. Ku danna subscribe kyauta ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Insha Allah yau ma zan ci gaba akan darasin mu na baya wato anatomy and physiology. Idan ba za ku manta ba, mun tsaya ne akan cavities da hausa muka ce cavities shine gurbi ko kuma gurabe na jikin ɗan adam wanda aka ajiye kowane organ na jikin ɗan adam yau kuma insha Allah za mu ɗora akan membranes wannan cavities ɗin kamar da muka ce a baya gurbi to shi wannan gurbi din yana da layarsa ko kuma mashimfiɗi da ya shimfiɗe wannan gurbi, saboda yayin da kama a misali zuciya tana buga jini to ai ba za ta buga jini akan wannan gurbin ba wato kashi dole sai akan wani leda ko kuma wani leya to wannan leya din shi ake cewa membrane membrane da a turanci ana nufin structures da suka yi lining din body cavities ko kuma organs membrane wasu masana ilimi ko kuma lafiya sun raba shi gida uku wasu ce akwai serous membrane cutaneous membrane da kuma mucous membrane wasu kuma sun ce a'a wannan tantanin ko kuma wannan layar sunansa a kudinta yadda aka sa shi kenan kamar a ce akwai mashimfiɗin da ya shimfiɗe gurbi kabiti kuma akwai mashimfiɗin da ya shimfiɗe wannan organs ɗin to mashimfiɗin wato membrane ɗin da ya shimfiɗe um, cavities kenan gurbi shi ake cewa parietal membrane shi kuma mashimfiɗin da ya shimfiɗe organs kamar su hanta da homo da hanji da dai sauransu shi kuma ake ce masa visceral membrane a baya dai har ila yau mun ce cavities um, din nan sun rabu gida biyu akwai gurabe na gaba ake ce musu ventral body cavities akwai kuma gurabe na baya da ake ce musu body um, dorsal body cavities to su kansu wa'annan membrane din su ma mashimfiɗin akwai na gaba akwai kuma na baya waɗanda suka shimfiɗe gaba su ake ce musu ventral membrane akwai kuma na baya da ake ce musu dorsal membrane har ila yau idan maza ku manta ba guraben nan muna da na ƙirji thoracic kuma muna da abdominal pelvic a thoracic muna da pleural cavities so shi kansa membrane din tantani akwai tantanin da ya shimfiɗe wa'annan pleural din shi ake ce musu pleural membrane a baya na ce muku mashimfiɗin da ya shimfiɗe kowane kabiti kowane gurbi ana ce mai parietal kenan idan ka zo furural membrane sai ka ce mai idan mashimfiɗin kenan da ya shimfiɗe wannan furural ɗin sai a ce mai furural parietal membrane ko kuma parietal furural membrane wanda kuma ya shimfiɗe hunhun kenan shi kuma sai a ce mai visceral furural membrane tunda a furural cavity kai idan kuma akwai mediastinum a wannan mediastinum din in ba za ku manta ba mun ce shi ma kabiti ne ko kuma gurbi ne da aka ajiye zuciya to na mediastinum din yana da dan karamin kabiti ko kuma dan karamin gurbi da ake ce mai pericardial cavity to shi kansu wannan pericardial cavity din yana da tantaninsa wato membrane da turance sai a ce mai shi kuma pericardial membrane sannan kuma muna da abdominal pelvic cavity a baya kenan wato gurbin da ake samu su hanta su hanji su koda um, da dai sauran kayan ciki to mashimfiɗin da ya shimfiɗa wannan abdominal pelvic cavity din shi sunansa peritoneum common name ɗinsa kenan to kenan shimfiɗar da ta shimfiɗe wannan gurbin sai a ce mai peritoneal membrane parietal peritoneal membrane shine kenan mashimfiɗin da ya shimfiɗe wannan gurbin shi kuma wanda ya shimfiɗe kayan cikin sa hantar hanji da duk wani abin da yake wannan abdominal pelvic cavity din sai a ce mai visceral peritoneal membrane su wa'annan su ne membran tantanin da suka shimfiɗe ko suka lullaɓe gaba ɗaya gurbin ventral bodies ventral uh, cavities su kuma wa'anda suka shimfiɗe ko kuma suka lullube um, cavity ɗin baya kenan dozal cavity su ne ake ce mai meninges kenan tun da cranial cavity da kuma shi wannan spinal cavity ɗin gaba ɗaya sunan shi meninges layer ɗin ko kuma membrane da turanci shi ake ce mai wannan meninges ɗin wa'annan su ne membrane ko kuma tantani da hausa bayan wa'annan membrane din muna da vital properties of organism wato aka ce vital properties su ne abubuwa masu amfani da dole da su dan adam zai rayu a doron ƙasa na farko muna da responsiveness aka ce responsiveness ana nufin irritability kamar yanayin a ce mutum ya ji ko an sa wuta ko kuma abu mai zafi kamar tukunya ta ɗau zafi in ka sa hannunka za ka ji wannan zafin to idan akwai wannan response ɗin zuciya a hannunka yana tabawa akwai cells ɗin da suke jikin hannu receptors kenan za su sauri su kai wa kwalwa aka ɗauki hannunka to dole wannan responsiveness ɗin ko irritability dole da shi ɗan adam sai ya rayu da shi wannan yana daga cikin farkon vital organ ko kuma vital Uh, properties da ɗan adam zai rayu na biyu na biyu muna da growth and differentiation wato girma kowane ɗan adam daga ɗan ƙarami zai zama babba a haka ko kuma cells daga guda ɗaya zai zama biyu a haka da ɗan adam ya girma sannan na uku muna da reproduction kowane ɗan adam kamar yadda kuka sani yana son haihuwa dole zai dinga reproducing ina da mama ita ma tana da mama wato kaka ita ma kaka tana da mama a haka muna da kakanni suna da yaya su ma suna da jikoki ta taba kunni ɗan adam yana son wannan vital properties din domin ya rayu reproduction ki sannan muna da movement ɗan adam dole sai da zai matsa daga wannan from one place to another ɗan adam ba zai taba zama a guri ɗaya ba human being organism shine dan adam to shi kansa wannan vital properties ne dole zai matsa daga wannan guri zuwa wannan guri ko kuma ya ci abinci tunda movement din ba sai ya tafi daga nan zuwa nan ba yanayin cikin dan adam ma akwai wannan movement ɗin a misali ya ci abinci abincin da iya daga baki zai tafi makogaro daga makogaro shine esophagus zai wuce stomach daga stomach zai tafi liver ta dauki wanda ba aiki take su wanda ba a su a detoxifying din shi a cire wanda ba a su a zubar da shi daga nan ya tafi hanji hanji ya dauki wanda yake so a shigar da shi jini wannan movement ne yanayi na moving din abinci sannan daga nan wanda ba a so shi kuma a excretion dinsa ko true eh, a pieces kenan to dole wannan movement din dan adam shi ma yana daga cikin vital properties da dole sai rai zai raye because in ka ci abinci ba wannan movement din to ina abincin karshe zai je sannan na sannan akwai metabolism and excretion bayan an tafi da wannan movement din na abinci a misali to za a kai su cells su kuma wannan metabolism din a turanci ana nufin chemical reaction din da yake taking place dole za a da wannan abincin din a kai shi kamar ah, cells mitochondria za ta amfani a sami energy ai producing din energy mutum ya ji karfi a jikin sa wannan shine metabolism duk wani abu da yake faruwa within the cells sannan excretion dole in an ci abu wanda ba a so za a fitar da shi ko turu urine mutum ya tsari ko turu feces mutum ya kasar da shi ko kuma turu sweating kamar mutum ya gumi shi ma duk wannan hanyoyi ne na cire abin da ba a so elimination kenan sannan na ƙarshe shine homeostasis aka ce homeostasis a turanci ana nufin ability of the body to maintain internal environment stable internal environment yadda wato cikin jiki yake sa jiki ya zama lafiya shi wannan homeostasis din kamar misali mutum yana zazzabi to dole ana so mutum um, zazzabin nan ba abu ne wanda ake so ba a jikin dan adam to daga mutum ya ji wannan zazzabin akwai receptors din da za su je su gaya wa uh, ita brain wato kwakwalwa ta sannan kwakwalwa ta zo ta ba da organ din da zai yi amfani har a fitar da sweating ko kuma mutum ya fara jin zafi ko shi barin da dai sauransu ana dai nufin yadda cikin jiki zai zama lafiya ta yadda wajen jiki kamar skin ko kuma wani organ tsin zai sa cikin jiki ya zama lafiya to wa'annan su ne vital properties da dan adam yake bukatar su ku danna subscribe kyauta ne